Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kawo mu wannan lokaci muka zo garin masoyanmu garinmu ƙauren namona domin kaddamar da ba da tallafi ga mata dubu biyu don rage raɗaɗin halin da ake ciki muna bi mu haka ne domin mu yi complimenting na mai girma gwamna dr dauda lawal la'akari da abubuwan da ya ɗauko na alkhairi na ceton jihar zamfara na samar da sabuwar jihar zamfara wadda ke cike da roman demokradiyya a matsayinmu na matasa na wannan jiha akwai bukatar mu mara ma wannan shirarruka na mai daraja gwamna baya domin kwalliya ta ci gaba da biyan kudin sabulu. a matsayinmu na matasa akwai buƙatar mu goya ma gwamnati baya domin a ci gaba da kawo abubuwa na alkhairi ga al'umma wannan kungiya g15 kungiya ce wadda da gwamnati da duk masu yi mai girma gwamna fata alhaji wayannan jajirtaccen matasa wayanda suka samar da g15 wayanda nake jagoranta matasa ne a zikai wayanda suke da kaifin basira kaifin tunani hangen nesa na cewa mu mara ma gwamnati baya domin ta ci gaba da aiwatar da abubuwa na alhaji Abun da muke bukata ga sauran mu matasa shine haɗin kai da goyon baya da addu'o'i domin ganin cewa ta zamfara ta ci gaba ta samu dawwamammen zaman lafiya ta samu ci gaba mai dorewa mai ma'ana insha Allah yau domin a ga cewa an kaddamar da wannan tallafi cikin kwanciyar hankali haka kuma muna godiya ga dukkan 'yan kwamiti wayanda su ne suka tsara ba da wannan tallafi a wannan garin kauran na moda haka kuma 'yan jarida sun yi kokarin su suna ba mu gudunmuwa muna godiya kwarai da gaske social media influencers shugabannin kafafe yada labarai na jihar zamfara ina godiya a madadin wannan kungiya saka ba kowa da alhaini na gode na gode